Barawo, barawo, barawo, barawo, barawon banza za mu riƙe ka. A'a, Abdul halan sato ta kai. Eh mana sato ta na yi. To ka dai san ni gwara ma ina sayan kayan sata, mu yi ciniki nawa za ka siyar ma. To amma dai ka san abin sata a banza ake da shi. To shi kenan nawa za ka ba Kar dai ka bata ta yin banza. Zan baka ɗari uku. Kai gwara ma kai ma fa ɓarawo ne. Yanzu nan duk da satoci na ai bai kamata ka ce za ka ba da ɗari uku ba. Kawai dai daga ba ɗari biyar ban siyarwa gaskiya. To, na ji na siya ɗari biyar ɗin in dai ka siyar man ita a hakan na siya. To, shi kenan ba ni. Wallahi sai kun bani kazata, barayin banza. Kai, ni abokinka ne, to kai gaggawar ɓacewa daga nan, ko kuma ko na ma kai ka jani. Ba ka san ne ba ko ni ne fagwarama. To wallahi tun da abin haka ne, 'yan sanda zan je in ga ma kai abdul kai ne barawo ko kai ka sace ta ko to na tafi Mutane ku sabar ku subscribe sannan ku danna wannan watanni karuwa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabuwar ɗaukar.